assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta casa'in da biyar bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da sunnar Allah kauniya kan yadda yake mu'amalantan bayi da suka yi ɗa'a ko suka saba idan suka yi ɗa'a sai ya musu mu'amala irin na ɗa'arsu idan suka yi rashin ɗa'a sai ya mu'amalance su da mu'amala irin na marasa ɗa'a ya ba mu misali da al'ummomin da suka shuɗe tun daga kan annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi hudu alaihi salatu wassalam annabi lut annabi salih annabi shu'aib alaihi salatu wassalam da kuma irin hukuncin da ya biyo bayan rayuwar da suka yi da al'ummominsu waɗanda suka yi imani suka yi ɗa'a suka yi abin da ya dace sai suka samu sakamako da ya dace waɗanda suka saba suka kafirce suka yi munanan ayyuka su ma sai suka karbi sakamako da ya dace da irin aikinsu to a cikin waɗannan ayoyi sai Allah subhanahu Ta'ala yake gaya mana cewa bai taɓa aika wani manzo daga cikin manzanni ba face shi manzon idan ya je al'ummarsa jama'arsa suka ƙaryata shi to Allah sai ya azabtar da su ya hukunta su idan suka gyara suka koma daidai to kuma al'amarin sai ya canza Wanda ya fi muni shine waɗanda suka ɓata kuma suka doge to nan kuma sai a musu talala to sai ya zama istigiraci mun ba da misali da mutanen saba Allah ya musu ni'ima ya musu kowace irin gata da walwala ta rayuwa da suka kafirce abin su yi canza mun karanta wannan alƙarya da Allah ya ba da labarinta a cikin suratun nahali wadda da yawa malamin tafsirin alƙur'ani suka ce makkaci wa daraba lagu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutumakinnatan ya ati ha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi umilla fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun mun ji kisan banu Isra'il da Allah yace ce in dai suka tsunduma cikin saƙon Allah to akwai hukunci da zai biyo bayan kowane faɗawansu cikin saƙon Allah kuma suka fada na farko ga abin da ya faru suka fada na biyu ga abin da ya faru zaman bawa lafiya zaman bayi lafiya shine biyayya ma Allah subhanahu wataala yin imani da ayyukan alkhairi amma Allah ba zai canza ba a kanka kuma Allah ba zai canza tsarinsa ba a kanku jama'a mun fahimta? dukkan abin da bawa ke bukata a rayuwa Allah ya tanadar mishi Allah ya samar mishi sai ya samar mishi da tsari yadda zai mu'amalanci wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya samar mishi wadda ya bi shi sai ya ji daɗi wadda bai bi ba sai ya yi ta wahala wannan kuma haka tsarin yake a rayuwa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 من السماء والأرض ولكن كذبوا نعم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله يتي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا Allah ya ce inda mutanen waɗannan alkaryu da aka ambata a baya mutanen annabi Nuhu ne mutanen annabi Hudu ne mutanen annabi salihu ne mutanen annabi lutu ne mutanen annabi shu'aibu ne Allah ya ce walau anna halal qura inda mutanen waɗannan alƙaryu amanu sun yi imani wata ƙau sun kiyaye dokokin Allah la fatahna alaihim barakatun na samai wal ardi Allah ya ce da mun buɗe musu kofofin albarkatu sama da ƙasa mun ji abin da ke kawo albarkatu walau anna halar kura. Allah yake inda mutanen waɗannan alkariyu amanu sun yi imani wattaqau sun ji tsoron Allah ma'ana sun kiyaye dokokin Allah lafatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi Allah yake da mun bude musu ƙofofin albarkatu sama da ƙasa inji ashe mun ji abun da shi ne yake zama sanadi na samun dukkan alkhairin duniya da lahira ina jin a cikin suratul ma'ida Allah ya ce walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw amanu wattaqaw dan walau an ahlal kitabi amanu wattakau lakaffarna anhum sayi'atihim wa Allah ke eh, haka ne mai eh. Allah Allah ya walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau inda ahlul kitabi yahudu da nasara sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah ma'ana sun kiyaye dokokin Allah kaga ai salon ɗaya ne da wannan da muka karanta walau anna ahlal qura amanu wattaqau su ma yace walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau kaji sirrin kenan Allah yace inda ahlul kitabi sun yi imani sun kiyaye dokokin Allah lakaffarna anhum sayi'atihim Allah yace da mun kankare musu laifuffukan su ka san babban matsalar mutum a rayuwa laifuffukansa ba ka da wani maki lamba ɗaya a rayuwarka wallahi kamar laifin da kake aikata ba ka da wani abu da zai zama maka matsala ya maka tarnaki ya hana ka gaba a rayuwa kamar laifuffukan da kake aikata shi yasa abubuwa suna dagulewa sai ka ji ana a fara istighfari domin wannan laifuffukan su ne mafi munin tarnaki a rayuwar ɗan adam duk misalsalun da muka bayar a karatun da ya wuce na satin da ya wuce duka kowaye ya aikata ba laifin ke jefa shi a matsala ba to Allah ya ce inda sun yi imani wata kaushin kiyaye dokokin Allah lakaffarna anhum sayyi'atihim Allah ya ce da mun kankare musu mun goge musu laifuffukansu wala adkhalnahum jannatin na'im Allah ya ce kuma da mun shigar da su gidajen aljanna na ni'ima imani tsoron Allah imani bin dokokin Allah sai ya ce kuma walau annahum aqamu at-taurata wal injil inda sun tsaida attaura da linjila tsab ma'ana inda sun bi attaura da linjila sau da kafa la'akalu Allah ce da sun ci shi ne nake ba magana dama duk na akala ba ne maganan akala ne to da yawa suna ganin su in sun bi Allah ba da su samu ba a'a yau Allah yake ba mu wanda bai bi shi ba ma walau annahum aqamu at-taurata wal injil Allah yace inda sun tsaida at-taura da linjila ma'ana inda sun bi Allah sau da kafa bisa abinda aka saukar musu cikin at-taura da linjila la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ce da sun ci arzikin Allah ta sama da ta kasan kafansu ba shine anan ma yace barakatun minas samai wal ardi ba ai Allah da zai halicci bayi ya musu tsari kuma ya musu rowa ba ai shi alwahabu ne la'akadu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ce da sun ci arzikin Allah ta sama da ta kasan kafansu Allah sai ce walakin kadzabu sai dai sun ƙaryata to inda matsalar take ke za ka ce arzikin Allah da buɗe ido ne? walakin kazzab Allah ke sun karyata wato yadda lissafin yake Allah ya buɗe zuciyarmu akan addininsa wato kafin ɗan adam ya zo duniya Allah ya riga ya samar ma duniya tarakta da za ta tafi a kai ya fara halitta tun ranar lahadi har zuwa ranar juma'a shi yasa zaka ji ake cewa laqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin sai ce ma masana min lugu ba kuma aikin ne yayi yawa ne kai kwana shi da ba hikima ce irin tashi ranar lahadi akwai abubuwan da ya halitta ya tsara su ya ajiye su litinin akwai abin da aka yi laraba talata akwai abin da aka yi laraba akwai abin da aka yi alhamis akwai abin da aka yi juma'a akwai abin da aka yi to dan adam shi ya zo duniya ƙarshe annabi ya ce shi an halicce shi ranar juma'a la'asar lis dab da rana za ta faɗi aka halicci annabi adam saboda ka ɗan adam ya zo ya samu komai a duniya wannan kuda da kake gani ya riga ɗan adam zuwa duniya قل أئنكم لتكفرون بالذي إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها فوقها وبارك فيها وقدر فيها أكواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الله يتي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يما كان انكسى da شمت ya وجعل zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha sun kenan wa baraka fiha albarkatun kasa irin fetur da gwal da sauransu wa qaddara fiha aqwataha abinci da zai fito a ci duka yi fasalin kuma yi faɗi kwanakin da yi to da Allah ya samar ma duniya tsarinta da yadda yake so ta tafi wallahi don kai ba za ta canza ba abinda kawai za ka yi ƙoƙarin gano tsari ɗabi'a na abubuwa domin ku samu sauƙin sarrafa rayuwarku amma ba ka canza mata tsari ba kamar wannan kwalton ne da ya ce gaban masallaci sai aka ce 'ya'yanka to suna makaranta a nan za su tsallake titi to ka samar makanka mafita idan ba ka so a buge maka ɗanka kama hannun ɗanka ka zo ka tsallakar da shi ko kuma ka ajiye shi ka mai bayani in ka zo ka tsaya ka duba nan ka duba nan kafin ka tsallaka amma don kar a buge ɗanka za a goge kwalton ne? kaga kai ne da aka samar makanka mafita amma kwalta kan yadda ka gan shi don kar a buge ɗanka ba da a zo da ka tafila a ce to a kwashe kwalton ba to da Allah ya samar ma duniya tsari ka ɗauki wannan misali da ya samar mata tsari sai ya sa tsarin ya gudana akan komai ƙada na labi a aƙa kulla shai'in halakawo sun mahada shi ne ma'anan allazi halaka fasawa tsirrai sai ba su tsari ruwa ne zai shayar da su su tashi har a amfane su idan ka ɗauki man gida ko kananzir ka zuba ma shukanka ka yi asara amma akwai inda za a kai man gidan ya yi amfani amma inda ya ka zuba ma shuka saboda ba haka aka bashi wannan tsarin ba yau idan aka aiki jariri mama za a bashi ya karɓu in kuka bashi kunu sai a samu matsala mm. amma akwai inda za a kai kunun kuma ya aiki dabbobi sai aka musu tsari akwai masu cin ciyawa akwai masu cin nama idan ka ajiye tinkiyarka sai ka kawo mata nama sai a samu matsala in ka ɗaure karenka sai ka bashi ciyawa sai a samu matsala amma jama'a muna fahimta to tsarin da Allah ya ba ma rayuwa abinda za a sha ba za a sha fetur ba ba za a sha kananzir ba in an sha sai a samu matsala gangan jikin akwai abinda yake karba akwai abinda bayi karba jama'a mun fahimta to wautan da da yawa cikin mutane suke yi sai su ɗauka in sun bi Allah kamar wani Allah zai mori biyayyar a'a shi tsari ya bayar to amma tun da tsarinsa ne sai shi ya gaya ma ga yadda za ka yi in ka ƙi bin tsarin anan ake samun matsala tun da shi ya samar da wannan abu yanzu duk wannan misalin da muka bayar ai kowa ya fahimta idan ka canza wannan tsarin dole da a samu matsala to wallahi haka duk abin da ka ji Allah ya aje akwai abin da kana ketarewa wallahi matsala ne saboda haka abin da yake daidai yake kan tsari ka ɗauki misali kafinta ne da aka zo aka ba shi aiki sai aka ce je yayyo estimate na abin da zai yi aiki 2 by 4 da ake bukata guda 120 ne sai ya rubuto guda 150 kaga wannan 150 da ya rubuta wallahi ya yi wa harkan kafinta illa jama'a mun fahimta ita wannan sana'ar wannan 2 by 2 da ake bukata guda 100 sai ya rubuto 120 ina ce yayi ba daidai bane to ya dakushe sana'arsu da kansu wallahi sai an wayi gari a inda yake wataran inda a yi rufi sai an tafi wani gari an ɗebo ma'aikata haka ne yarima haka ne idan makaniken mota ne abu kaza ne ya ɓaci sai ya canza ya ce abu kaza ne ko ya ƙara to kar ka ɗauka ka da ke hancin kwastomanka ne kawai ita sana'ar wallahi ka mata tabo wallahi kama sana'ar ku tabo in dai ba daidai ba ne abu kana shigo da shi inda ba daidai ba saboda ka gane misalin kamar ka ɗauki kananzir ne ka je ka zuba ma shukanka ka yi asara ko ba kai ba wallahi to duk abin da ka sa a gaba gare ka once aka yi abun ba daidai ba wallahi kun ma wannan abun illa saboda ka wannan cin hanci da kake karɓa a ofis kana damage ne ma wannan ma'aikatan kuma sai ta dawo abun tausayi fiye da tsammaninka duk lokacin da ka zo yin abu sai ka yi ba daidai ba to ka jira in yau baka ga durƙushewan sabu gobe da ka gani kamar a ɗauki maganin ciyawa ne a je a feshe ciyawa da shi wata ciyawar ba za ta nuna alaman ya kama ta ba ai sai gobe duk abin da ba daidai ba jama'a mun fahimta to sai ya ce idan kun saba mishi to saba mishin ba wai shine zai samu matsala ba a'a hanyar da za ku rayu in kun saba ma abin da ya gaya muku akwai targaɗe a gefe to kawai sai ku faɗa amma Allah in duk duniya za su kafirci shi zai cutu ne lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum inda mutanenku da aljanunku na farkonku da na ƙarshenku za su daidaita akan zuciyar mafi fadircin cikinku a ce duk duniya kowa kamar fir'auna yake Allah ya ce wannan ni bai cutar da ni da komai Allah ya ce ba zai cutar da ni da komai ba kuma duk da'anku da tsoron Allahnku Allah ce ni ba dan amfana da komai ba jama'a mun fahimta to yace inda sun yi imani sun yi ai sun kiyaye dokokin Allah ashe kenan kaga matsalar kin yin imani kin yin aiki mai kyau anan ne matsalar take to fa kin yin imani kin yin aiki mai kyau din targaɗe ne gare ka da kuma al'umma to wannan yasa yayi ta ba da misali na sauran al'ummomi da suka shuɗe da suka kafirce suka ƙaryata suka bijire to ga abin da ya biyo baya Allah sai ce walakin kazzabu sai dai sun ƙaryata fa akaznahum bima kanu yaksibun Allah ce sai muka damƙe su muka azabtar da su bima kanu yaksibun da abinda suka kasance suna aikatawa ka kalli wannan fasalin da kyau watan duk lokacin da ko magana ka yi akan abin da kake da ilimi in ka ji wani na karyatawa sai ka ji abin na taɓa ka jama'a mun fahimta shi yasa Allah ke da suka karyata Allah ce sai muka azabtar da su yanzu inda akwai likita anan yana zaune yana sauraro sai wani ya tashi yana bayani yana cewa shi yana da maganin jonathan zai canza aa ya koma kaza ya koma kaza in ka kalli likita haka ragar tuskansa tana daurewa wato wai saboda an zo da wani abin da ya saba mai iliminsa to ya da ka karyata Allah kai kuma ka zauna lafiya jama'a mun fahimta duk lokacin da wani ya zo da wani abu bisa ilimi wani sai ya zo da wani abun da ya saba mai ilimi sai ya ji wannan ai shirme yake yi wauta yake yi tambele yake yi Allah yake to ni kuma da nazo da nawa sai suka ƙaryata <laughs> Allah yake da sun ƙaryata jama'a mun fahimta Allah yake to sai muka azabtar da su saboda abin da suka kasance suna aikatawa wa zai zo da daidai kamar ubangiji akwai shi waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi hadisa? Allah ce waye ki Allah gaskiyar magana da zance waye zai faɗi abu a ce gaskiyarsa ta fi na Allah to me yasa Allah zai faɗa kuma ka koma kana kokonto dan adam fa kamar ka idan ka gamsu da iliminsa kakan sakankanci balle Allah wani mai hikima yace idan mutum ya je ga likita ya gaya ma likita duk abin da yake damunsa likitan sai ya sunkuyar da kansa sai ya yi rubuce-rubucensa na magunguna da abin da za a yi sai ya ɗauki takardar sai ya baka magunguna ne ka je ka saya idan ka shiga famasi ka je za ka sayi magani za ka ga magunguna iya ganinka amma sai ka ga an je ana binciko wani lungu ana binciko wani saƙo ana so a ɗauko maganin da aka rubuta maka amma me yasa ba za ka yi tunanin ba nan na filin ba ne da a baka yanzu fa yaddanka da wadda ya rubuta ne ya sa kasaki jiki a ɗauko wadda yake lungu a baka amma ya kamata ake yi tunani me yasa ba waɗannan da suke filin za a ɗauko a baka ba idan kuma aka ɗauko aka baka sai a rubuta maka biyu da safe biyu da rana biyu da yamma me yasa ba za ka yi tunanin me yasa ba a ce ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma ba ko a ce uku da safe uku da rana uku da yamma kuma haka da ka karɓa ka je ka hausha nan fa ka yadda ne da mai ilimin duniya baka san me yasa ya ce a sha biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ba me yasa bai ce ɗaya da safe ɗaya da yamma ba me yasa kuma bai ce uku da safe uku da rana uku da yamma ba amma yana baka wannan prescription kawai zaka je ka hausha ubangiji ya faɗi magana shi kuma ka ce kai ba za ka gamsu ba eh ubangiji ya faɗi magana ka je kana ta kai kawo ga wani mai ilimi a duniyan sama ka gansu shahada kawai ya rubuta ma magani ka je ka kama sha shahada mana tun da aka yi baka san maganin mai ba in maganin mutuwa ne ma kai ka sani ne in ma rikici za a yi ina sai bayan ka mutu to amma a natse za ka je ka rufe ƙofanka ka ɓalle ka sha yaushe ubangiji ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai faɗi magana ka je kana ta kewaye magana am ya na an hifa Allahu alaihi wa rasul Allah ce kuna tsoron kar in cuce ku ne nake baku shari'a kuna kaucewa Allah ce kuna tsoron kar manzo na ya cuce cutar da ku ne am ya na an yi hifa Allahu alaihi wa rasuluhu Allah ce ko kuna tsoro ne kar Allah da manzonsa su cutar da ku kina gudun kar Allah da manzon su cutar da ke ne da aka ce ki saka babban hijabi Allah ce kina tsoron wani abu ne Allah ya samu dace sai Allah ya ci. amina ahlul qura ay yatiyahum ba'tuna bayatahu wa hum na

an yi a suna bayatan wa hum na'imun azabar mu ta zo musu cikin dare suna bacci Allah ce sun sake ni sun sakankance ni ma'ana fa in ba za ka bi Allah ba to karka sake jiki in ba da ka bi Allah ba karka sake jiki karka sake jiki Allah ce sun amince ni Allah ce ba su tsoron wani abu cikin dare ya faru mutanen annabi ba da asuba bane afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan Allah yace yanzu mutanen waɗannan alƙaryu sun aminta azabar mu ta zo musu cikin dare wa hum na'imun suna bacci Allah ce sun sakankance da haka afa amina ahlul qura Allah ya ce ko dai mutanen alkaryun nan sun aminta ne an ya'tiyahum na buhan azabar mu ta zo musu da hantsi wa humiyar abin suna cikin wasanninsu. Allah ce afa aminu makarallah shin sun amince wa talalar Allah ne Allah ce sun amince wa talalar Ubangiji ne ba mun yi magana akan in dai an doge dama Allah na tadada ba ya ce a fa'aminu makarallah shin sun amince wa makircin Allah ne sun amince sun amince wa talala da Allah zai musu Allah ce ku kafirce kuma ku zo ku saki jiki Allah ce ai zai iya zuwa cikin dare zai iya zuwa a cikin hanzu zai iya zuwa a kowane lokaci shi yasa annabi adam alaihi salatu wasalam da yace itaciya ya dinga rabbana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qala rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين annabi nuhu da ya roki Allah maganan ɗansa Allah ce kare sake mishi irin wannan tambayar قال rabbi inni a'udhu بك an as'alaka ما ليس لي به علم wa illa لي وترحمني wa من الكافرين تو سو سن to الله sun san Allah ne amma me yasa suka nace da ba ma Allah hakuri saboda su sun san shi ne sun san shi ne ka bude wayanka ka gama shegantakarka ka zama yafi ka kwanta <laughs> Ah, a ai baka san wa ka taba bane wallahi baka san wa ka taba bane inda ka sani da tuba da istighfari wallahi sai ka gaji domin ai za a iya biyo kafanka cikin dare haka ne to duk haka za ka duk wadda aka ɗaga salihu daga inda ya sauka shalda za ka ga ya koma ya nace yana tuba da istighfari zuwa ga Allah kuma ka bi dukkan manzannin nan da muka karanta da annabawa duk wanda ya zo ba da satan amsa wa mutanensa za ka ga yana ce musu ku rike istighfari e istighfari ba ma Allah hakuri ka yi ba daidai ba ka ka yi ba daidai ba kuma ka tuba kuma da ka gyara ya yi haƙuri ya fi maka domin wannan laifi in aka bar ka da shi shi kadai ya isa ya tatile ka ya hana ka sakat a rayuwa yanzu waɗannan da Allah ya kama su sai ce fa a kasnahun sai ce bi makanu ya ba'un ɗin ba'un sababiyyar saboda wannan laifin Allah ce shi ya ja wannan azabar Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya amanu makarallahi ba wadda zai aminta da talalan Allah illal qaumul khasirun sai mutane asararu kai laifin ka sake jiki Allah ya ce sai dai asararu yana daga cikin kalmomi masu nauyi da suke cikin eh, wannan sayyidul istighfar abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi zambi Allah na san nayi ba daidai ba Allah na san ban kyauta takfir li ka gafarta mu ba mai gafarta zunubi in ba kai ba to shi Allah da haka ake bi in an yi mishi laifi amma ba wadda zai aminta cewa ba komai Allah ya wallahi sai dai mutanen da suka yi asara amma duk waɗannan al'ummomi da muka karanta ai dai saƙon shine da suka aikatan ai bai tafi a banza ba bai tafi a banza ba da yi magana akan fir'auna za mu zo mu da su hamana da su ƙaruna sai ce wa makanu sabiqin Allah ce ba su tsere ba inda akwai wadda zai tsere su da za su iya tserewa Allah ya samu dace to sai Allah ya ce أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون توكتي الله أكبر تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من الله أكبر قبل كذلك يطبع الله على قلوبهم وما وجدنا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين الله يتي أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها Allah ce yanzu bai zama abin tsinkayarwa ba bai zama abin nusarwa ba bai zama wa'azi ba lillazina yarisuna al-ard daga wadda suke gadan ƙasa ma'ana suke rayuwa a bayan ƙasa min ba'adi ahaliha bayan ma'abuta ƙasan sun tafi ai yanzu misira akwai shugaba ai ya zo ne bayan fir'auna ya tafi Allah ya ce to yanzu ba zai zama darasi ba Allah ya ce awalam yahdi lil ladina yarithuna al-arda yanzu ba zai zama abun wa'azi ba abin nusarwa ba ga waɗanda suke gadan ƙasa suke zuwa daga baya min ba'adi ahaliha bayan ma'abuta wannan daman sun gushe an launa sha'u inda mun ga dama a sabinahun bi zunubihim Allah ce sai mu cin musu da zunubansu Allah ce bai zai zama musu izina ba waɗancan sun yi sun wuce waɗancan sun yi sun wuce waɗancan sun yi sun wuce Allah ya ce yanzu ko wannan ba zai zama muku izina ba yanzu ba zai zama muku izina ba waɗancan sun yi abu kaza ga hukuncin da aka musu waɗancan ma sun yi ga hukuncin da aka musu kuma duka ya shuɗe ku kun zo ne a bayansu Allah yake ba zai zama muku izina ba jama'a mun fahimta mai hankali ya kamata ya zama izina gare shi wallahi rayuwa yana daga cikin hikimar Allah akan tsarin maiwa wannan ya zo bayan wannan wannan ya zo bayan wannan wallahi saboda ɗaukan darasi daga wadda ya gabace ka saboda ɗaukan darasi daga wadda ya zo daga wadda ya gabace amma duk wadda ya zama bayi iya ɗaukan izina daga waɗanda suka gabace shi to bai zama mutum cikakken mutum jama'a mun fahimta? 'yan siyasanmu da yawa da yawa da yawa man sagir mutane ya kamata su ɗauki darasi a kan wani amma ba ba wadda za su ɗauki darasi a kansa ba ya yi siyasar shekara goma ko ishirin baya da ya wuce yanzu ya zama abin wa'azi wa na baya to ba fa wai jama'a su ɗauki darasi akan waɗannan mutanen ba shi kansa sai kaga bai ɗauki darasi ba shi kansa sai kaga bai ɗauki darasi wa kansa siyasan nan yau shekaran ka talatin ashirin goma sha kana yi ka waccar gwamnati ka yi waccar gwamnati amma har yanzu baka dauki izina a harkan ba ya kamata a ce waɗanda suke kallon kama sun ɗauki izina balle kai eh, shi yasa nake so na ji hankalin mutane. duk wanda yake lura da al'amuran ƙasan nan a yanzu ya san goguwar siyasa ta taso tun daga kan kujerar shi shugaban ƙasa kansa bukatar zarcewansa ko bukatar 'yan takara da suke harin kujerarsa gwamnoni da suke bukatan tazarci da wadda suka gama tenuwansu suke bukatan su kawo yaransu da kuma 'yan takarkari da suke harin wannan kujerun da dukkan sauran madafin iko wadda ake isa gare su ta hanyar zaɓe duk mai lura da al'amuran yau da kullum ya san guguwar nan ta taso yanzu to amma abin haushin shine su talakawa ba su farka ba su talakawan ba su farka ba tare da duk wannan kasuwa za a ci ne akan su talakawan duk wanda zai nemi takaran shugaban ƙasa yanzu a farke yake na duk wanda zai nemi takaran gwamna yanzu a farke yake kuma ya fara wakin duk gwamnan da yake so ya zarce a farke yake ya fara wakin wanda yake so ya kawo yaron gidansa saboda ya gama tainuwansa shi ma ya fara wakin wanda yake neman kujeran sanata ya fara kai kawo wadda yake neman ɗan majalisar tarayya ya fara kai kawo mai neman kujerar majalisar jiha ya fara kai kawo amma talaka wanda za a ci kasuwar a kansu su suna kwance suna bacci su ba farka ba ba su farka to in sha Allahu iya gwargwadon abin da za mu yi za mu yi ta ƙoƙarin farkar da jama'a su tashi su san me ake ciki domin ku talakawan ku ne kasuwar da za a cin wannan al'adarmu ne duk lokacin da guguwar zaɓe ya taso to mukan yi darussa domin wayar da kan al'umma nusar da su da ke alaƙa da mustaqbal future nasu da kuma ƙalubalen da ke gaba gare su so idan mun ankara mun farka mu yi makanmu abin da ya dace in mun ci gaba da baccin to su kuma abin da suke bukata kenan abinda suke bukata ke ‘yan uwana masu albarka wannan zaɓe da yake tafi na 2027 2027 zaɓe ne da kusan ba a taɓa yin irinsa ba wannan magana da na gaya maka in aka yi aka gama da ka gane cewa ba a taɓa zaɓe irin wannan da yake tafi ba ba zaɓe ne na neman mota ko neman kuɗi ba zaɓe ne na ka yi ƙoƙari kar a ci kwalanka wallahi zaɓe ne na ƙwace kwalanka a hannun azzalumai ka sani idan aka ci kwalanka sai an sake kafin ka koma cikin 'ya'yanka sai an sake kwalarka kafin ka je ka hira da matarka sai an sake kwalarka kafin ka je gonanka sai an sake kwalarka kafin ka je gun sana'arka sai an sake kwalarka kafin ka je wajen hiranka karɓan kanka ne za ka yi walai daga hannun azzalumai wannan in ka gane alhamdulillahi in ma baka gane ba wallahi mumun gane maka in ma baka gane ba wallahi mumun gane maka zaɓe ne na ƙwatan kanka zaɓe ne wallahi na ƙwatan kwalan rigarka a hannun azzalumai in ka gane ka gode ma Allah in baka gane ba wallahi mun gane maka abinda muka gaya maka wallahi ba hasashe ba ne wallahi reality ne kwallon rigar ka za a rike wallahi in kuma ba a sake ba wallahi baka isa ka sake walwala ba wannan magana ce ta gaskiya saboda haka shawaran da nake ba mu al'ummar mu kowa ya wanke ya jira zafi ya wanke ya jira zafi kowa ya wanke yatsarsa wallahi ba zaɓe ba ne na a maka kwalta ko a maka ruwan sha zaɓe ne na ka kwace kanka daga masu damkanka in ma baka gane ba wallahi bayan zaɓe da ka gane mm, jama'a mun fahimta saboda ka abu na farko in kai kwaɗayayye ne in kai kwaɗayayye ne ka yi haƙuri ka naɗa kwaɗayin ka nemi wani waje ka je ka kule shi amma idan ka ce wannan karon za ka yi zaɓe ne saboda a baka kuɗi ko za ka yi zaɓe ne saboda a baka mashin ko a baka a daidaita sahu keke fim ko kana bukatan a baka mota na rantse maka da Allah ko ka karɓi motan da su karɓi kayansu kuma sai ka yi ciko wallahi sai ka yi ciko duk kwaɗayinka duk kwaɗayinka wallahi ka ba kanka haƙuri duk kwaɗayinka ku ba kanku haƙuri ku yi kanku abin da ya dace duwayen mutum duwayen mutum sai kun amince tukunna ku kaɗa mai ƙuri'arsa hausawa suka ce kwaɗayi mabuɗin wahala ko to da ka gane kwaɗayi mabuɗin wahala a 2027 in kun yi kuskure wallahi za ka gane kwaɗayi mabuɗin wahala ne duk abin da suka baka wallahi sai ka yi ciko kafin kamiyar mm. duk abin da suka baka sai ka yi ciko duk abin da suka baka ba riba za ka ci akai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadul ulya khairun min yadi subula mai roko mai abashi kwaɗayayye kullum a walakance yake in kai kwaɗayayye ne kama kan ka faɗa in kuma ka ce za ka nuna kwaɗayin da kanka in kana lissafi walai za ka mayar musu da kayansu idan kai wawa ne to kalazinci masu hankali idan ma ba ka da hankali ina gaya muku wannan maganan wallahi da gaske ne in ba ka da hankali ka lazinci masu hankali ka yi aron hankali kafin 2027 in kuma kaƙi in aka gama zaɓe za su koya maka hankali in ma ba ka da hankali to ka ɗauki rashin hankalinka ka ajiye a gefe ka samar makanka hankali in ma ka ki wallahi da a koya ma hankali idan soyayya za ta sa ka yi zaɓe ka tuna cewa mai son ka na gaskiya shine mai son ci gabanka da jama'arka karka je kan wannan soyayyar wautar ka ɗebo ma kanka jafai in soyayya za ta sa ka zaɓi wadda za ka zaɓa ka tuna mai masoyinka shi ne wadda yake fatar ci gabanka da al'ummarka abinda annabi musa ya gaya fir'auna ke bayan ya mishi duk gorin da ya mishi na abin da ya mishi alamnu nu rabbika fina walidan wa fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka kallafi fa'alta wa anta min alkafirin, kafirin qala fa'altuha idan wa ana min albalin. fafarartu minkum lamma kiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin yace wa annabi Musa alamnu rabbi kafina walidan ba mu muka ne ka tun kana jariri ba wala bista fina min umrika sinin ka zauna shekara da shekaru muna daukan dawainiyanka wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kuma ka je kai wannan aika aikan danyen aiki na kashe wani daga cikin mutanenmu wa anta min al-kafirin kana mai butulci duka bayan ya gama gaya wa annabi musa magana annabi musa ya ce mishi fa'altu ha idan wa ana min abbalin wannan abin da kace na aikata na aikata ne lokacin ba shirya a hannuna ina magana ya kare to haka ne ko ɗan siyasa ne zai ƙalubalance su to sai a ce a nemo wani laifinsa ba ka ake yi ba sai ya ce wa fir'auna wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il shi ma annabi musa ya faɗa ni'ima ce ya ce wa tilka ni'imatun tamunnuha alayya yanzu waɗannan alkhairi da kamun sune ne kake goranta mun an abatta bani isra'il bayan ka bautar da yan uwana bani isra'il shi mai yanci yantacce jama'a sai yake kallo ka samu mota ka samu miliyan ɗari ga wanka ya gagara sa 'ya'yansa a makaranta da za su yi karatu ai ka yi asara anguwar da ka tashi kowa yana rayuwa a walakanci kai don an maka to shi mai manufa yi ke rayuwa annabi musa ya ce fir'auna wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il sama da shekara talatin fir'auna yana ɗaukan ɗawainiyar annabi musa amma da ya cutar da yan uwansa ya ce mishi wallahi ba dan ma ɗa'a kuma ba zan daina magana akan yan uwana ba to yanzu suna nan suna nan mansa biyu suna ta shirye-shiryen kwantak da mutanensu da gangan don wani abu da za a baka ka zo ka tara mutanen anguwanku ka yi musu karya Watakila wadda za ka ce a zaɓen ma ka taɓa ganin shi ba ku taɓa haɗuwa ba ta ina ka san shi ta na ka san shi suna nan yanzu ana ta shirya su za su fara kwantak gida-gida anguwa-anguwa karka bar wani wawa ya zo ya tsugunar da kai ce zai maka bayani jama'a mun fahimta saboda haka ka zan ka san me kake ka duba ƙasarka musamman ka duba arewacin najeriya ka duba matsalar tsaro da kake ciki ka duba matsalar karayar tattalin arziki da kuke ciki ka duba matsalar rashi da kuke ciki ka duba matsaloli na komai da ci baya ka duba yawan almajiranku saboda haka ku zam wayayyu kar bayan zaɓe ku zo kuna cewa ana abu kaza su malam sun yi shiru ba haka ba ne? abin da ake faɗa kenan sai an zo an ma mutane bayani sun ƙi sai sun fada inda suka fadan su zo ce kuma an ja baki an yi shiru ba a magana to ai maganan kenan ai maganan kenan ni zan zo in ce muku ku fito ku yi zanga zanga ne amma du macuci wadda al'ummarsa bata dame shi ba yanzu wadda suka yi ta zuba kuɗi a 2023 yanzu suna zuba kuɗin to yanzu ai da su zo su fara zubarwa to kai mahaukaci ne lokacin da ba zaɓen bai san da ku ba ne? bai san da ku ba ne? to yanzu za a je a fito da mashina an tara su keke-keke na fi an tara su wannan language din ba tun kusan shekara arba'in ko hamsin ake cewa mutanenmu 'yan arewa kamar kaji ne in an zuba musu tsaba za a kama su yanzu bai kamata ku 'yantar da kanku ba ya baka mashin akan me kai bawa ne so suna nan suna ta kai kawo ko kuma kuna kwanci sannan muna kira duka dai ai nasiha ce da jan hankali ga su 'yan mu da jagorori manyan da matsakaitan ku dubi al'ummarku. ku dubi halin da ake ciki a ƙasar nan musamman ku dubi halin da ake ciki a arewa rashin tsaro dai kullum ruruwa yake yi daga jiha zuwa jiha kar ka karbi wani abin duniya ka zo ka ɗora wa mutanenka abin da zai mai da su baya domin su waɗannan 'yan siyasa ai su ne suke tantance waɗanda za su tsaye da su takara ku ji tsoron Allah ku kalli ƙasarku ku kalli yankinku ku kalli al'ummarku za ka samu a yanki ɗaya a zon ɗaya za ka iya samun state uku ko hudu da duk state ɗin babu kamfani mai ƙarfi wadda za mutum ɗari za su iya aiki a ciki haka ne man sagir jiha za ka samu jiha ba wani tsayayyen kamfanin da mutum ɗari za su ci abinci a jikinsa jiha ta mutu ko ba ta mutu ba ta mutu ta mutu ku duba rashin tsaron al'ummarku ku duba karayan tattalin arzikin al'ummarku ku duba ci bayan al'ummarku duk lokacin da aka zo ƙididdigan jihohin da suka fi talauci a ƙasar jihohinku ake kirgawa to akan wannan wani ya zo ya baka mota akan wannan wani ya zo ya baka mashin ko a daidaita sau eh saboda ka in ka farka ka farka ma kanka in baka farka ba wa kanka sannan muna roƙo malamai don Allah a yi taka tsantsan da shiga hidimar 2027 wajen kiran mutane su yi wani su yi wani su yi wani muna jan hankali ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah idan ba ka da alƙibla wacce za ta zam kariya da mafita ma al'ummarka don Allah ka dinna son zuciyarka irin abubuwan da suka faru a 2023 ya yi muni ku kalli al'ummar kar ka kalli kanka karka kalli kungiyarka karka kalli jama'arka karka kalli waɗanda suke tare ka kalli al'ummarka ka kalli al'ummar ka kalli mafita na al'ummar menene mafi dacewa ko kuma talakawan ƙasa ko kuma talakawan ƙasa ku zaɓi mutanen kirki a kowace jam'iyya suka fito karku ku yadda alazinta muku wata jam'iyya a ce ita ce za ku zaɓa banda wata jam'iyya duk inda na ƙwarai wadda kuke kyautata mishi zato ya fito ku tsaya ku yi makanku abin da ya dace ku tsaya ku yi wa kanku abin da ya dace amma dai dukan labari dukan labari za ka gane shi ne randa aka gama zaɓe mm. saboda ka in an samu mafita da taimakon Allah to an samu sauki kuma muna roƙon Allah ya shigo mana cikin wannan al'amarin Allah ya shigo mana cikin wannan al'amarin Allah ya kame hannun wawayen cikinmu Allah ya kame hannun wawayen cikinmu to Allah sai ya ce walam ya hadi lillazina yarithuna al-arda shin bai zama nusarwa ba ga waɗanda suke gadan ƙasa min ba'di aliha bayan ahalinta wadda suke zaune a cikinta allau nasha'u Allah ce inda mun ga dama asabnahum bi dhunubihim Allah ce da mun azabtar da su da zunubansu kaga kenan akwai abun daukan izina Allah ce wa yaqba'u ala qulubi ala qulubihim fahum wa naqda'u ala qulubihim fahum la yasma'un Allah ya ce to mun yi rufi akan zukatansu saboda haka Allah ya ce ba su ji tilkal qura naqussu alayka min anba'iha Allah ya ce to duk waɗannan alƙaryu muna baka labarin su ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naqussu alayka min anba'iha muna kissanta maka labarbarinsu ne mu ɗauko wannan al'umma mu ce maka ga yadda ta kaya mu ɗauko wannan al'umma mu ce ma ga yadda ta kaya mu ɗauko wannan al'umma mu ce ga yadda ta kaya walaƙad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah yace hakika manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu fama kanu liyu'minu Allah ce amma ba su kasance sun yi imani ba lima kazzabu min qablu na abin da suka karyata da farko dama lokacin da manzannin suka zo ba Allah ya ce sun karyata ba Allah ce to ba su juya da baya ba ba su dawo sun yi imani ba fa ma kanu li yu'minu Allah ce ba su kasance suna masu imani ba bima kazzabu min qablu na abin da suka karyata tun da farko Allah ya ce kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin haka nan Allah ke rufi akan zukatan kafin in aka rufe zuciyar mutum shi kenan ya tatse ya halaka lissafinsa ba zai fito ba lissafinsa ba zai fito ba Allah ya ce wa ma na li aksarihim min ahadi Allah ce ba mu samu mafi yawansu da cika alkawari ba ga alkawura da aka yi da su ga dokoki da Allah ya tsora musu ga yarjejeniya da aka yi da su Allah ya ce fa ma wa ma wajadna li aktharihim min ahadin ba mu samu mafi yawan su da cika alƙawurra ba wa in wajadana aktharahum na fasikin Allah ya ce kai mun samu mafi yawan su ma fasikai sun kida sun bijire sun kafirce mafi kashi da karanta Allah ce su ne suka rike alƙawarin ubangiji su ne suka rike abinda annabawa da manzanni suka zo da su kuma shi su ne suka tsira Allah ya samu a cikin waɗanda za su tsira duniya da lahira to jama'a sai mu kwana an fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na